wannan dan mutum iya tafiya ya raba hanya waye wannan kuma ya shigo gida malai na zaka je ita bata ba ta gane ta ba ai da ganin sa kwayan sha alhaji ai kai mana alƙawarin kowa za a bashi shag na miliyan biyar biyar kwarai ko da gaske ni din na muku alƙawari wala kai wannan alƙawarin ba idan ba kai wannan alƙawarin ba Allah ya tsine mu wala kai wannan alƙawarin wala miliyan biyar wala kai To ku dauka. Wani fa? Alhaji tun da aka samu likitan gidanka, ai dole ma bokan gidanka ya shigo ko? Ku dauka. wai kana jina da mahaukatan yara na ko wai na musu alkawarin kuɗi eh, to haka kuran in ban da haukan yaran nan a ce na tara su na raba musu kuɗi na in ne haka ya dace to game da dai alkhairi ya dace domin 'ya'yanka ne kuma ba ma su kaɗai ba ko mu alhaji ya kamata a ce an mana alheri na musamman kai taska kai ne kaɗai da da ka rage mai hankali a cikin su kar ka yadda na kalle ka kamar ce dakata nan maganin gurin za mu shiga ciki ne? a'a rushe nan gurin za a yi a rushe na nan? nan gun to mai gurin yayi bai yi ba za a rushe a sauya yanayin fasalinsa amma yanzu duk irin kuɗin da aka narka a gurin na zo kawai rana ɗaya farka farkawa ka ce za a rushe shi bai ba taska shiga da ni in ji ta yaya ne musu alkawarin kuɗi mahaukatan banza mahaukatan wofi ai banka ya kuna su ne shi yasa da kace a sha ne gurin yanayin rushe gurin na akwai matsala an kashe kuɗi a laji ya yi daidai nan kai zaidu kai zaidu kai haka muka yi da kai kamar yaya kake faɗin irin wannan maganganu haka ba ca muka yi mun tafi hutun yajin aikin cin abinci ba saboda abin da wannan tsohon imana to sakanni sakanni eh, haka kawai hana ni wato ainihin cin abinci kamar ni in ci in yi hani'a saboda wannan abubuwan da kuka ainihin wato ayyana ba lalle ya tabbata ba bai gumma in ci in yi hani'an ba in ya so sai na koma gida wato a ƙoshi ga wato na tafi ban yi biyu babu ba tarkashi kai wannan malamin halin ka sai kai wallahi kar kai dai Allah kai dai Allah bai halicci mutumin arziki ba yawa dai wannan mugun halin da ka dauko na wannan tsohon ne da ya hana masa kewa yaya ayube ya kake fadin wannan magana ai kowa i ganni ya ga mahaifiyar mu ya san wato ita na gada saboda dai ka ganni ka ganta ka ga kaman an tsaga kare. yo to ƙarya kake baka biyo gyatuman ba mari ne na biyo uwanmu saboda ni ne hancinta hanci na irin nata kai mun fa uwa ya aljanna ce saboda a maka ma in taje kai a nan ba a maka ba a najeriya in taje da bido kwara uku ta samu bakin ruwa ta kulba sai ta kwana uku bata ci abinci ba saboda imani kai ka san allah in ka zuba in ka zuba abincin nan a farantin nan da farantin da fuskar ka sai na haɗi yo bazuka me haka akan me za ka hana shi sakewa ita abinci kaga taran baki plate ka zuba abincin nan fada mata ya kulwa ka cika hadika ta gode ba wanda ya sai hana ka cin abinci a cikin gidan nan wallahi abinda ma harkar ba ta da garanti alhamdulillah ka cika nak barakallahu ke ni kike gaya wannan maganar banza. shi kuka bar wannan ita abinci saboda shi wannan din ba shi da gata to wallahi ƙarya kuke wallahi babu wanda isa nuna masa ya tsaban lankwasa shi ba wallahi to bari in gaya miki in kika kuskura kika sake shiga gona ta zan keta ki ketawa irin ta jinginar amaryar kamun kazar ku a kai zo zo saboda duk abin da kuke ina ji mhm. ina fitar da kai kaga irin wannan mutanen mhm. wallahi baiwa gare su mu lafiyayyu ba mai baiwa ba sai maskini ne zai wata baiwa a'a kamar Allah da ikonsa daga Maiduguri yake wallahi ko daga tada yaki yake kai kai ka bari lokacin fa da ya zo gidan nan a ranar muka samu dama ba babu yi magana har ya hura usar kai ko ka manta ni dan Allah wannan duk dabaru ne a kai da Allah sa kare sai ka koma da mu gidan jiya a ce <laughs> shara da shawar jika yo to eh, haka muka yi da ciki na ni ai ba mi haka ba baka da hankali haka ne haka da kai wa To ina kuke? Kowa ya shirya ga Alhaji ne yana shigowa. Gaska zai shigo da Alhaji. Me haka kuma? Ya naga kuna ci abinci haka muka yi da ku? Suwa, su su dai. Kai ma haka kake. Kai ma ashe bawan ciki ne? To ga ina ma. To shi to Wa? Ku tattaso ku tashi ku tashi da Allah. Ra'ayo ne ai sai dai in juya kawai. Ai dai in canza gun zama kawai. Alhaji shigo yau za a yi ta ƙari. sa a bakin ki eh, goga ki goga sosai da a a ba fa ba fa ki da zaki ki ringa hanya ki boka kawai ya fita kal ɗaya gefan ki goga sosai zubar jikin biya kaya ki ke ki dana tsotsa a ah? ki kwaga gugu sosai da Allah ah? kar ki haɗe ah? a amayo zubar amayo kin ga kaɗan ki billahi da kin haɗe wani buɗe bakin magani a yaƙe a bai fita ba ƙara goga kai ashe shi wallahi wanda ya ge mun baki zai a a rike ai kuskure a kuskure to in kuskure bakin ki daure shi ki daina haɗiyar wannan an ce kuskure ki ringa kin zuba kin kin ga kina kin ga kin gani kai ki fesar amma gaba ɗaya da an ce ki kuskure ki ringa to maga bakin yawwa to kin ga bakin ki yayi haske kina kina jina eh. nan gaban zaki wanke bakin kar ki ringa zuwa nan wannan ɗakin da aka baki daban ɗakin a zaki wani abu ɗan kewaye mai ɗan kutu eh. inda kike alwala eh. to a nan zaki ringa amfani wajen nan ki ringa zira kina wanke bakin ki to yawa dan alama kuma ko ya kika ji zaki ki ringa haɗewa wannan zaki zaki zai ringa fitan miki da daltin dan kar ki ni ma wannan nake gani gwal ne aka samun a waje <laughs> wallahi daɗi gare an karki hanya ai eh, wannan zakin ai cutar da ke fitar miki da hi ba ki gani na yi zaba ki ga kala tana karuwa eh. to zabar zabar warzidan kenan dide da Allah da kabari da kabari gishiri da yashin da da wannan kawaye gishiri da a can kawai kenan eh kika baro ku kin ga gida irin wannan a ƙauyen ku a'a to alhamdulillah wannan ki rike shi canjin rayuwa kenan ni kai na da ke gana na da uwata aka kata nan aka auro ta ke baki gana rayuwa ta can a haka na zo ko a haka na zo to dole ki jira wannan ma abin wannan gahi shi ma gaba ɗaya na so miki dan Allah yanzu misali dubi kin ga wannan kalar bakin mm. sabon buroshi ne daga Italiya aka kamun ni na ce na sanya a kalar haka <laughs> eh, ke kuma kin ga a da siyo miki nake mai fari eh. saboda kauna amma dan Allah ko Mm, wajen abincin na a ƙara nama mm. to a ƙara nama don je biyar kika zubo biyar biyar ne ai na ɗauka ma na ah, sama ni biyar na gani to ko hajiya ma uku na sa mata to in dai ni a ringa cike min goma in ta kama ma hajiya dan Allah a sa mata biyu ni dai a cike min goma saboda ni a kan ƙaunar ki ne ma zuwiti ma mm. ya an zirga-zirga a gida ga sana'an taho kenan. ki ringa wanke bakin yawan ku kin ji to ana nan ana soyayya ne <laughs> Allah ba ka <laughs> ga mutanen nan ku biyu an haɗu yaya soyayya ana buga ne kana ji na ka san me nake so da kai dan Allah kai wa Allah ka wa annabi ni gaba in ka ganna da wannan bewar Allah ya ka tafi ina gyara tuwo na ne ya a kara min zuba nama kafa ka ce ya goge bakinsa shi ma yanzu kafa eh, eh. ka ce ya goge bakinsa shi ma ba haba ni ina ni ina yin brush yawa dan Allah dan annabi yanzu ya za a ka rike mai ita ni in samu in ware in banda kai da abun kama wanda sha ana can an tare ana kokarin shi mara lafiya ita su A'a, su sun nuna rayuwarsu su masu uba ne shi yasa suke ta wani dan waken zaga yasa ni kuma nake roƙon Allah Allah ya sa yanda ya kwanta ya libke kar ya tahi mm. to ai ko an dauko hanya to mun ko dai ni ba taɓa ganin cutan ma dai da alaji mugun nauyin ta irin wannan kwarai ko Allah ya ƙara jibge a wajen baka da hankali ayya ashe banza ne kai to in ya jibge kai zaka samu ko sisi ne to akwai wani labari ne bangaren dan labara kuma kace to wannan soyayya taka da sabira tana da matuƙar muhimmanci baka sani ba sabira ta san kurfa kurfa na gidan nan ta san komai kai dan Allah ta san inda alhaji ke aje da ka ta san inda hajiya take aje ka ni abin da nake so da kai ba magana ce ta guje ta ba taska me yake ce baka ne a ba komai bane ai ba komai muke faɗa ba ai ai ya ga mun lamarin na da ke na dole kauna ta yi kwari mm. ka gane ai eh. maganan nama aje take to wannan duk ranar da Allah ya sa ta gano jakar nan tana ɗauka tana kai wa hajiya to hajiya ba ta ta amana wai kai mahaifiyar ka ce wai yanda kake ganin ta birgi birgin nan tana da fahimtar da za ta samu za ta gano jaka na karanta mata komai mm. na karanta mata komai na ji akwai jaka akwai takardu masu muhimmanci a ciki duk inda ta ga jaka ba ɗauka ta kai ta kai wa hajiya ba ai ni ba ko bacci nayi ko bacci ne da ka ina sabira <laughs> sabira sabira ai soyayyar nan ta eh sai eh, a hakan za ta ba ci mm. da tafiya kwarar da ka dora na a hanya ka je mm. ka ci gaba da tsara ta mm. lalle tana da mutum karma a ni matsalar matsalar wata zuban liƙe mai take da ka san ilma eh? kai ma ba sai ka liƙe mata ban arzikin ya samu ba shi kenan masa kawo gaban kama ai kauna ce ai Sabira! ai kauna ce ai tara mutane Thank you. ka samu ido ce komai ba ina gani ina kuma sauraro to kuma yanzu zan ba da amsa yo kai ayuba na alhaji ka dubi tsabagin ido na ka mini kage cewa na yi alkawari zan baku kuɗi yaushe ne wannan alkawari a'a alhaji ka dai manta ne mu fa kasa ne kira duka jama'a aka ce a zo za a ba mu naira miliyan biyar biyar za a rubuta cek a ba kowa ka tahi wannan azima yar mu ta je ta ɗauko akwati kuma ka ta dawo sai rashin lafiyar nan ika maka. to kuma ya naga to tunda Allah ya sa ka warware ya tuna maka ko yo shine ta sa na tawo da mai guri ko ba haka aka ba azima to ba da ki gaya mishi ba zan wanka miki mari ke ki kame gaskiya ki gaya masa cewa ya ba da miliyan biyar biyar to ni me zan ke kin ciki ki bude baki ki masa magana ko za a samu mafita eh haka ne baba ka musu ka musu ka musu ko ka mana munafuka ka mana to ya isa ke hajiya maganan da suke yi gaskiya ne domin na lura suna so su tursasa yarinyar nan azima saboda ta mun karya alhaji ai <laughs> da gaske ne kai kai alkawari ka ce za ka bamu naira miliyan biyar biyar to shi kenan ba laifi eh, masha Allah alhamdulillah eh, ya hayyu ya qayyu Allahumma irzuqni kama yarzuqata dakata akramaka kalla. na'am zan muku albishir yawwa <laughs> kika faɗa yawwa masha Allah alhamdulillah ingila zoro domin wannan wasan kwaikwayo da kuka shirya kuka haɗa baki da ita to bai shiga ba asali ma dai kwata-kwata bai ƙayatar da ni ba inna lillahi saboda haka ba zan ba mu kowa komai ba ba wani kudin da zan ba mu kowa haka kawai zan ɗauki miliyan biyar biyar na baku kun san yadda na samu kuɗi na na shiga ta ai shi kenan duk ƙasan nan ba inda ban zagaya ba mun sha kai kaya na gero a kurmi mu dawo da katako na taɓa yin harkan shinku a iko shekara goma sha biyar na yi ana damawa da ni da masu arziki da ɓarayi kai zaidu ina iko aka haife ka ikon Allah haka ne ke kuma hawa ina kan hanya ta ta zuwa saudiya a sudan nan zango aka aiko min cewa an gata miki ta haife ki na ce a sa miki suna hawa kai kuma sai har da na dawo na fara harkar gwajo na samu kuɗi a lokacin ne gata ta haife ka ke kuma har sai da ina harkan gidaje ina gini ina sayarwa na haɗu da gyatumaki tana 'yar yarinya shakwal siriruwa kyakkyawa ta zo gidana tana jin daɗinta ta haife ki ta yi ƙiba sai ta sa da tsiya irin taku ta mata ta fice ta je ta samu wani can ta aura aka haifi gimba a sai ko ɗan giya ne ya dinga dukanta ta ga uwa bari ta juyo ta yi ribas ni din nan ba ku sani ba ne a lokacin da nake saurayi na yi aiki a gidan barasa eh? wallahi ba kasa muka dauka ba ba ta sha giya ba ta yi aikin giya ya dan kombo na'am ku dakata malam ali na ilu dan masani shi ya mun wa'azi na daina alhamdulillah kuma na taɓa yin ku na fata a kamfanin douglas muchachos wani baturen argentina ina wannan aiki na auri uwarku kai da zaidu alhaji kada da kan fata aka auri watawa ba a kade tuna alhaji kada magana nan ta tabbata kuma a ta bi jini man ina ma laifi ka canza ka faɗi wata sana'ar to kai ya mata za a ruwa da kan fata ya da ci wata da kwamfata ka tunzura shi miliyan biyar biyar din daga gani yadda ya fusata zai iya ragewa ya da uku uku to uku uku ma kar kai mana asara haka ne kana da kwamfata dan yama ni dinnan da kuke gani babu wata dabara ko manakisa ko wayo da za ku nuna min ka san Allah da kuke gani na dinnan sai da na aure ɗaya goma sha biyu eh? don haka tun da ba duba ni kuka zo saboda Allah ba duk ku tashi wa hmm. ƙarshe ke hura kin san Allah ka sake hararata a nan in ban karya ke ba Allah ya tsina albarka ni ina zuwa da an kammala kenan to abu bai kyau ba eh to ai ba gidansa bane ai dole tambaya ai ya alhaji yaya wuce ne wuce ya ya bada kudin ita ta tambaye ta mana dai duba baba da Allah ki sa wayanki a silent da me za mu ji da ƙarar ki koko da takaicin da muke ciki mu na nema ya buga kin zo sai wani kiran ki yake yi da Allah da Allah ki gaya me ya dakata Kana ya mutane shiru wala ki wa hauka ke kada kika fi kowa son kuɗi ne eh ki mutane hauka ke ba ki ga canji a jikina ba ma ina so kuɗi ya ba laifi bane ko ya dan kwambo a'a ko kai ya dai kawai ku huta wannan masifar da ta alhaji za mu ji wannan tsohon koko da taku kawai ku kashe muku huta na ina jin ka to adahama ya zan yi har yanzu kuɗin ne wallahi ba raba ba muna dai kai Adhama ya zan yi idan na dawo gidan ma muna da abincin da zamu ci ne to Adhama ya zan yi ne idan na dawo gidan abinci ne da mu sai dai in na dawo ni zaka haɗiye eh ta sai dai kai haƙuri tunda ba aiki ne da kai ba kaga ni kan su karanci kuɗi ko nawa ne na abinci ka ci kai da yara ko nawa ne zan biya idan na dawo gidan zan zo ba su kuɗin su kaga kada ka damu wallahi da miliyoyin kuɗi zan dawo ina zuwa zan siya maka mota dalleliya hais ka fara haya da ita mu ma kanmu da muke wahala a wannan gidan ba ba mu samu kuɗin da muke abin amma kina gaya ma wani hurda mun kato can za ki je ki sai mishi hais hada wani sabuwa zaki ki je ki sai mishi ba hais ba urban ashe ta ba kake sha kai ma dan iska ne ke da gafara banza mahaukaciya wannan taba shine iskanci ai in taba iskanci ne to din rabin nan haka yin iska ne lallai ba kai kadai bane dan iska kin gane wani dan iskan kenan zo ka ji ran nan na ga taska yana ba alhaji idan ya zuƙa sai rinka hura hayaƙin sama. Shi alhajan? Eh. A yaushe, a kuma ina? Mm. A tsohon gida. Tun da gafara mahaukaciya kawai. Ana wani tunanin wani. Lala wuce ki ban guri. Ke wanda yake magana daban. Tabbata. Baranka da ma kai. Yanzu abin da bai ki ba. 好。 alaikum wa alaikum <laughs> ana ta karyawa ina abinci yake ne sai magana nake ina abinci kun gada min ido wani ba gidan ba karya na zo ba tambayi wannan tsohuwar manyan ita tattara abincin gaba ɗaya ta ba ma 'ya'yanta suka kai wannan katon mijin nata ke hawa kina kuzo shiga annabi kina ƙauna Allah kina kwaɗoran rayuwar nan ki kwashi abincin ke masu gida ba su koshi ba ki ɗiba ƴaƴanki su ciki zuba masa a kwano su tafi su kai ma wannan tsohon mahaukacin mijin naki a bada a wofi. kai ya yi ɗan ƙwambo oh. ina ganin mutuncin ka. o wai dama kina tunanin ne ina da mutunci. kakkai da ka sake wani su kalami marasa daɗi akan mijina mijina ba ɗan iska kuma ba mahaukaci ba ne. sun koshi to ƙaton ɓarawo ne ma bayan iskanci ƙaton ɓarawo. kai ne ɓarawo zama me kake a gidan nan. kin san Allah kin san Allah in ban haɗa ki da dan uwanki ba ko zan kwama miki wannan kofi. kaga ya da dan kumbo ya isa ya hakuri ga bread nan ka zauna a zuba maka ruwan shayin ka ka sha a saboda kin ga na dauki kofi na rike da ita a kwangwalan na rayi bakin boda hi ne sa kika min talla biredi ko to ke kiyaye ni ke ma in rai na ya ɓaci kowa sai hankalin sai tashi ki gaba bi kai ki hajiya wajen hajiya zan zo in same ki ina da falan hajiya falan hajiya karamin eh ki kyale wa'annan ƴaƴan yunwa can babu addu'a an samu nan har da yadda za a yi za ki koma garin ku ne wallahi sai kin koma yar mayin wata ina karɓar miliyoyi zan koma kamar ban koma miliya ba darab an saba can a duka sabara a tebi kargo a haɗa a niƙa a tattala a rika karya an an samu jarmiya ai dole ba za a koma gidan miji wannan gaskiya ne ke wallahi wallahi in baki daina yi min munafarci a gidan ba na rantsi na ɗau filit ɗin na watsa miki a fuska ko shekin fuska wanke karas ba komai ni ce ma ke in kika zama ni aikin kin yi daidai wallahi eh, alhamdulillah masha Allah eh, kar ku biya fafafa Mata mm. ba. Ɗan mm. kwango, ka kira miki din ko dai wata mahangar ka hango mana. A'a, bari sauran da ya su zo tukun. Ai akwai taska shi ma duk zai shigo da ita wani ya azima. zauna nan. nan da ke zauna. Zauna. Zauna nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Haji Afani Sai ka shigo? aka ce ana gayyatar taro. Yawwa. Hajiya ba mutum ne Abin da ya sa ni kira ku. Saboda in ya tambaya ne dan in gane me ke faruwa. Ko kuwa? Shin shi Alhaji idan ya mutu ya dawo yana manta abin da ya yi alkawari ne ko kuwa wani irin mutuwa kuma ya yi dan kwambo to adima su ma ai ba a wuce awa biyu amma wannan kwanaki da alhaji ya yi saboda Allah ya fai mana alkawari kuma in ba ku manta ba na miliyan biyar biyar amma da ya farfa da ya dawo dawo a birkicensa sai ya ce ba daga ɗaya ya manta wannan magana bai mana wannan alkawari ba shin yana yi ne ko wannan ne na farko don in san ya zami da shi aiko ya ko taɓa yi ko azima eh ga ta nan ya ɗauki kuɗin sa har naira dubu ɗari uku ya kobata yana kobata kuɗin nan sai ku ciwo ya tashi ko da ya farfado aka ce masa ga kuɗin sa nan ya ce san ba kuɗin sa bane aka yi ce Allah ka tafiyar ba bai an san kuɗin nan ko ba kuɗin sa bane ka ba da kuɗi kuma ka ce ba naka ba hmm, ina suke kuɗin kuɗin baban ai ko ranar nan da safe muna zanne wajen karin kumallo haka ne muna karya kalaci kawai sai maka ji alhaji atishawa yake atishawa yake sai dai atishawa so goma sha biyu sai ka ce tsohon dan bori sannan ya dawo hayacinsa ka san yana dawo hayacinsa cewa ina kuɗi na kuma kuma ta bashi to ba za ta bashi ba nata ne ba kuɗinsa ba ne kaji a tarariya maimakon da kika ji ya ce ba nashi ba ke baje-baje da kuɗin sai kuma ki bashi to ai haramun kenan a ki bai ce ba nashi ba ne wayan hajiya na fahimci cewa wannan abin nashi a jika ne ko hauka ne kanta ya kwance to a san fahimta za a yi ko a canza mai magani don a san ya za a yi mu tsira da mutuncin makafin aljihunmu ke alhaji ba mahaukaci ba ne sai dai a ya samu mai maganin ba laifi ba ne shi ne sa na kira ku na to tunda na fahimta ai shi kenan kuma eh, to amma hajiya ba da abin da za a dafa yau ko mm. a ci cigara sarkin ci ka kenan baka da wani abin yi sai cin abinci abinci amma dai ka san tun da dai alhaji dai ya farfado dai yana numfashi har yi magana ka san abinci dai dole a girka shi a gidan nan dan ɗazu na je yana batun za a ba ma sabira za ta je ta yoce fani a dora sanwa amma fa da sharadi haka ne haka ne ka san in har aka ci na yau to fa gobe kowa sai ya ci aljihunsa a'a a ci ne yau din dai shi Allah in ya ga dama sai ma sauya a ci na goban ai ba matsala goban ma Allah ya ga dama haji na baki da eh, eh, eh, to to shi sai a sake goban ma ku shiga kowa ya abin da dai. Alaikun salam. A a ah. a ah, a ah, a a. Taska. Onya, ya yi dan ƙwan, ya dan ƙwan. Wato. Wato na gadi ranar da za ku daina shan sigarin na kawai ku je kusa sa abu ku ringa dannawa cikin ku. To da wannan sigarin da ke ji ba gwara ka ringa cin goro bai kafa lafiya. Eh. Amma da goro da sigarin fa duk kowanne yana da nashi. Da mai cin goro da mai shan sigari da mai shan wiwi da mai sa ta gwangwanin nan a buga a turbuɗa ma kai mm. ai duka sigari ce an gurke kenan ita duk sigari ce to amma me ya kawo gore cikin wannan jinsin yawwa shi ma yana da dattin da yake sa a kirji ai haka ita ma sigari shi wannan da ake bubbugawa a turbuɗa ba kwakwanya ba ba cikin kwanya yake shiga ba area yake a kwanya to oh. ko ne da nahi kuma idan kwana biyu ya kare ba sai kai ta cin kai ta cin babu abin da ya same ka a'a ya fi ka ji magana ta gaskiya goro ba za a ce yana da illa ba domin in yana da illa me yasa malamai suke ci malaman da suke cin gora akwai wani malaman da sun ci goran sun yaƙi wani ya tafi da su in dai har goro yana da illa ya kamata a tuhu malam tsala malam tsala na fi na fi shekara ashirin da saninsa kullum yana ɗiban goron nan yana ci sama da naira saba'in amma ban taɓa jin ya samu matsala wajen ƙira'a ba sai kawai a ce gore na illata mutum haka ne wannan kuma ai tsawancin kwana ne hmm. idan kwanan mutum bai kare ba sai shekara ɗari kuma yana cin gora to sha ta kashi shekara nawa yana shan sigarin yadda kwanan shi ya kare sannan ai ai ya rasu ko eh, to haka komai ike sannan ba wannan ba hmm. ka san abin da yasa ni kira ka ah. wancan lokacin da kafin ka tafi gida eh. wannan tafiyar da kai ɗauko yarinyar ne ba ƙaramin ɓaci rai ne ba saboda na tanaje ka Allah to muka ba mutanen banza ma Allahu ba. babu rabo idan na shiga cikin garin Lagos na'am in aka fara dambe ko shagona aka kashe in na taso da rafa dubu dubu idan na fara liƙawa abokai na mutum goma ma su taso da kowane da rafa suna liƙa min suna liƙa min sai ya ƙare miliyan ɗaya akan mutum ɗaya na kwance yi So mu can miliyan ɗaya <laughs> miliyan ɗaya mu a wajen mu can ai ba komai bace a ruwa ma ka samu ta a ruwa a dodon koɗi a Legas sai ka samu miliyan ka gane bare a ce man shiga gidan yan rawa inda ake cashewa kenan rawa wannan eh, mace ta sa wando tsirara kenan ba tsirara ba fa irin shiga dai da ake yi a fito da komai amma kuma a ɓoye komai ike can babu shari'a mu nan shari'a ta hana a kalla can ba da shari'a amma ai ta can ba za ta yi ta nan ba ko ba haka ba ne to idan muka shiga wannan gidan ana cashewa idan na fito duk ɗan canjin da ke a fafa tsoro na ike ai dai na fara liƙi abokai na suka zo suka darra kanki ai sai na sha lima haka na ji bani da ko na karyawa a dole kuɗin kai kare kuma dubu dubu yan canjin nan ma yan canjin nan ma na afafa tsoro na suke ji wajen zubar da kuɗi gaskiya kuna rike asara da buɗa to bare kai da muke tare da kai to shine a baka ba wa za a ba to shine abin da na gani kun je kuna tara yan iska can anan gurin mu ga mu eh, a wahala eh ka san ita rayuwar dan duniya haka ne haka take ije shu idawo shu yadda ije haka wani lokaci yake dawowa eh wallahi baka zuwa da komai gaskiya baka zuwa da komai ai kuma mun gani a can ko eh ai to ai kallo kallon zaman zani da kai aure ai da dubu wani wannan hiriri ta taka to abin da nake so ne kai mu yi ina so akwai wani bacci da alhaji yake a sa shi ya koma baccin a yo bacci yanzu ma nan in ya kira zuwa an jima zan je in hau da shi sama yanzu yana kallon tv ne ba wannan ba kai wai dan ga ina ne kai ne hajiya baka ji mun yi magana da ita ba ne a na ji mana to ai ita hajiya abin da tace da ka tambaye ta ne ka ce yana da larura ta ce yana samun larura kuma yakan iya dawowa ya manta abu sannan kuma in ya sake tafiya a larurar in ya da zai iya tuna abu to so nake i koma i dawo dan tuna to waye zai tashi wannan a'a miliyan ɗaya cikin miliyan biyar za ka zai shi jigib a aljihunka miliyan ɗaya in ma aka yi sa'a da komawa shi i dawo i ba da miliyan biyar biyar din bayan ka ji saukan miliyan ɗaya jigim ta kuma ka ji wasu saura yaran sun shi goma. to yanzu me kake so in yi ya za a yi koma wannan baccin magana ta gaskiya dai ka san ni ayyukan ta'addanci ba su karbe ni ba har ga Allah to wannan ba ta'addanci bane ai kai kake gungura shi a keke ko to ba ta'addanci bane ya kwata maka yanci ne miliyan ɗaya da da sharif da da ya rarraki a bayan ta ba wasa bane miliyan miliyan guda da sauran wasu canji ya rab a jikinka alihu Thank kenan lokacin bacci yayi eh, a shiga da ni ya kamata alge kalla tom an jerin nan alaji ya banda mugunta ba abinda suke koyarwa lokacin da na yi buƙaci a bayanin haɗin kai mai abin da ya kamata alhaji itashi wato kowa sai igwale ne aka ma rasa mai goyon baya na akan wannan maganar babu wani wanda ya isa mana a gidan nan. Bana! mutunci zai daga fitar ga ido na wallahi wani irin rashin mutunci ne wannan